السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة 23 ga watan jimada al'akhir ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da hudu talatin bakwai, daidai da ɗaya ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida. أشيغ بعد كرة اللتاف الأذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرط النووي الدمشقي الله مرة كنسر كي ميسا كيان har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya koloho iza da halafis sana a inda mala yake mana bayani akan asma'ullahi husna a ƙarƙashin babi na 69 daga cikin jerin giyan babu-bukan littafin al'azkar waɗannan sunaye kamar yadda muka ji allah da kanshi ya ce mu roƙe shi da su ya ce walillahi al'asma'ul husna fada'uhu bihar annabi kuma ya ce akwai suna casa'in da tara na Allah duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to waɗannan ababe guda biyu su muke so mu dace da su duka na farko sunayen nan mu san su mu kiyaye su don idan sauran ayyukanmu allah maɗaukin sarki bai ba mu aljanna da su ba to ya ba mu aljanna sakamakon waɗannan sunaye nashi da muka san su ko muka kiyaye su Allah ka sa mu dace za mu tare suna na hamsin da tara shine alhafiz ai huwal alimul muhaimin raqib Allah madaukin sarki shi masani ne wanda komi na bil'adama ko na wani halitta daga cikin halittun shi to ana mai da wannan al'amari zuwa ga Allah ne Allah shi ne arraki wanda yake sa ido da kulawa ala halkihi ga dukkanin halittun shi anan wannan Allah shi ke tsaron bayi idan aka ce ke tsara wannan abun ana san abin tukuna ma ke san shi don aka ce je ke tsaro ba ke san abin da za ke tsare ba to ai shi daidaita ke an gane wannan idan ka ce je ki tsaro a Zariya, sai an ce Zariya waje kasa haka ne ki san wajen sannan almuhaimin allah maɗaukin sarki kasantuwan shi ya san abin da zai tsare don shi yi abin to duk abin da aka kai aka komo dai gare shi za a koma domin shi ne wanda yake sa ido game da bayan shi duka la ya azubu anhu miskalu zarra fi mulki babu wani abu daidai da kaman kwayan zarra da yake fitan kafa a ce wai ya ɓuya ko ya fake wai allah bai gan shi ba ko bai san shi ba ko bai kula da shi ko a ce bai cin moriyar allah ba wannan وهو الحفيظ الذي يحفظ أعمال المكلفين Allah madaukin sarki shine mai tsari ayyukan bayi baki da yanzu ba muna yin ayyuka ba ila da safe kin tashi kin yi addu'an tashi daga bacci sannan kike alola bayan nan kike rakatul fijiri kika sallan asuba kika azkar kike abubuwa da ga sunan da yawa na da'a waɗannan ayyukan da kike Allah maɗaukin sarki yana nan yana kula miki da su yana nan yana tsare miki su back